Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar Sha uku ga watan Afrilu shekarar dubu biyu da sha tara, Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Maƙeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar masu sarrafa shinkafa a Najeriya ta koka cewa tattalin arzikin ƙasar na cikin haɗari. Sannan za ku ji cewa masana a Najeriya sun alakanta shigar matasa rikice-rikice da tashe-tashen hankula da rashin koyon abin yi. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya komi shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce zai bai wa amurka nan da karshen wannan shekara ta ɗauki kwararen matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako inda washington bata canza yadda take tunkarin wannan tattaunawar ba da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallon mara tasiri kim ya kuma ce zai yi tattaunawa sau daya da shugaban amurka donald trump amma sai amurka ɗin ta canza halayenta in je kafar yada labaran kasar trump ya faɗa a wannan mako cewa yana duban yiwuwar shirya wata ganawa da kim amma ya hakikance cewa amurka ba za ta sassauta takunkuminta ba har sai koriya ta arewa ta wargaza makamanta da nukiliya tun a watan fabrairu ne aka dakatar da tattaunawa tsakanin trump da kim a wani taron koli a birnin hanoi ba tare da cimma wata matsaya ba tun a wancan lokaci ne kuma jami'an koriya ta arewa suke barazanar janyewa daga tattaunawar kuma za su ci gaba da gwaje-gwajen makamansu a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga birane da suke ikirarin za su iya baiwa bakin hauren mafaka wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar akan batun bakin haure a jiya juma'a ne trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar white house da ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara trump ya ce muna nazarin yiwuwar wannan mataki ya kuma ce da gaske ne akwai wannan batu ya ce gwamnan jihar california yana so ya karbi mutane da dama har da ma 'yan gudun hijira a cikin jiharsa da ma wasu biranen da ke ikirarin yin hakan dan majalisar dattawa na democrat mai wakiltar san francisco scott wayna ya ce birninsa ya shirya ya karbi bakin hauren ya ce shugaban kasa dai ba shi da wani cikakken masaniya game da batun bakin haure ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jagoran dakarun sojan sudan da suka hambare shugaba umar hassan albashir a jiya juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin kasar suka sanar da kwacin mulkin kasar manjo janar awad muhammad ibn af ya nada magajinsa janar abdul fatah burhan sojojin ba su yi wani ƙarin bayani ba akan dalilin da ya sa auf ya sauka daga mukaminsa an ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin sudan da wasu birane a jiya juma'a inda masu zanga-zangar suke bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu masu zanga-zangar na wannan lokaci sun yi cincirin ne a gaban helkwatan sojoji a birnin khartoum inda wasu ke ihu suna cewa ta faɗi sau ɗaya za ta kuma sake faɗiwa suna nufin gwamnatin ƙasar sabon shugaban sojin ya ce za su ci gaba da aiki domin maido da mulkin farar hula nan da shekaru biyu daga ƙarshe kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gargaɗi mutanen nahiyar kudancin amurka kada su amince da wani saka jari ko kuma taimako daga manyan ƙasashe masu gogayya da amurka wurin tattalin arziki wato china da rasha yana mai cewa amurka kaɗai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda da yake jawabi a santiago na ƙasar chile pompeo ya ce amurka tana ganin lokaci ya yi da kasashen nahiyar kudancin amurka za su samu damar karfafa demokaradiyyarsu da ci gaba da zaman lafiya a wannan yanki na duniya ya ce dama ce gare mu ko mu kama ko kuma mu yi rashin wannan damar pompeo ya yi kashedi ga china da rasha wanda dukkaninsu suke saka jari a kasashen kudancin amurka suna kuma shirya barna da cin hanci da rashawa ga tattalin arzikin kasashen inda ya ambato wani aikin gina dam a ecuador da tallafin kasar china amma kuma aikin bai yi tasiri ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Kungiyar masu sarrafa shinkafar Najeriya ta koka cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari duba da yadda ake fasa kaurin shinkafar daga kasashen waje. Al'amarin da ta ce ba zai haifar wa kasar mai ido ba. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja na ɗauke da rahoton. Kungiyar masu sarrafa shinkafar Najeriya ta ce matsalar fasa kaurin shinkafa zuwa cikin gida Najeriya na yakar tattalin arzikin kasar. kamar yadda Alhaji Abba Dantata na kamfanin sarrafa shinkafa ta Fursa ke bayyana mana. Daga lokacin da aka gama Christmas which sa uh, December zuwa yanzu buhu miliyan ashirin ya shigo cikin Najeriya daga Kwatano ya shigo ta hanyoyi illegal ta Lagos, Ogun State ta kebbi sokoto gawa da kano da katsina so wannan shi ne ya dakufe mana yadda za mu iya sai da kayan saboda yanzu tun da kayan waje na shigowa kuma ya fi namu sauki kuma mutanenmu sun kwalla faransa cewa su lalle kayan waje suke siya ko in ce su masu siyan a hannunmu sun ga cewa sun fi cin riba kan kayan da yake shigowa daga waje to shi sa kuke ganin wannan abu ya abu kuma abin yana ce mana tuwa kwarya a da kuna sai da motoci nawa ne a yanzu kuna sarrafa kaman za ku sarrafa kaman mota nawa kuma kaman mota nawa kuke sayarwa a kungiyance akalla a ra kullum a da za mu iya sai da mutum mota 80 zuwa mota 100 kusan kullum amma a yanzu kamar yadda na mai bayani daga lokacin disamba ta kare zuwa yanzu babu wanda zai tinkahon cewa ya sai da mota ɗaya a wata sadiq kasim da ke zama babban jami'in kamfanin sarrafa shinkafa na wakot da ke argungu a jihar kebbi na mai cewa zagi damtse wajen yaki da fasa kwabri daga bangaren gwamnatin najeriya shine kawai mafita domin shi yaƙi da fasakori a duk duniya kowa ya sani aiki ne da gwamnati take yi mu wannan shine mafi muhimmanci shinkafa nan take zuwa daga waje ba fin tamu kyauta yi ba ko magana da ake yi na cewa kudinta ya fi namu sauki ba haka ba ne kada ka manta a waɗannan ƙasashen da ake yin ta na farko neman kai suke yi da ita saboda haka za su sayar da ita da araha alhaji abba ɗantata ya ce kasuwar shinkafar najeriya kimanin tan miliyan shida da ake samarwa duk shekara a cikin gida na fuskantar hadari matukar wannan fasakwauri ya ci gaba muna samar da tam miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a yanzu da 2014 record din shine tan dubu ɗari takwas duk shekara mu kenan manyan akwai kananan kuma wanda suke sun fi mu yawa yan na bakin hanya za a gansa a kura duk ƙauyuka dai na najeriya suna yin wajen tan miliyan uku da ɗan motsi kagan ka haɗa wannan muna magana wajen tan miliyan shida so wannan tan miliyan shidan yana cikin hatsari ko da yake a ɓangaren ta gwamnatin najeriya na cewar na iya ƙoƙarinta wurin yaki da masu fasa nasa to amma masu sharhi kan tattalin arziki na cewar wannan kokari bai wadatar ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. A gaida Hassan Maina kaina. Masana a Najeriya sun alakanta shigar matasa rikice-rikice da rashin koyon abin yi tare da kira gare su da su koyi ayyukan yi don kaucewa faɗawa laifuffuka kamar su sata garkuwa da mutane ko fashi da makami. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na ɗauke da rahoton. Masana sun alakanta shigar matasa rikice-rikice a Najeriya da rashin koyon abin abin yi tare da kira gare su da su koyi ayyukan yi don kaucewa fadawa cikin rikice-rikice da laifuffuka kamar sata garkuwa da mutane da fashi da makami. Masanan da sun ka fito daga jihohin Najeriya daban-daban sun yi itafakin cewa koyon aikin yi ga matasa zai rage aikata laifuffukan matasa a Najeriya. Masanan dai sun yi taron ne tare da yin muhawara da jawabai a jami'ar Ibadan don lalabon hanyar samawa matasa aiki ta za a rage laifuffuka a Najeriya. Uwar gida Maryam Umar Khalid daga babban birnin tarayya Abuja ta ce mutane da yawa na zaune ne kawai suna jiran aikin gwamnati amma idan mutum ya koyi wani abu shi ma zai ɗauki wasu aiki kuma zai zama mai aikin yi da kansa. Many people are just sitting now they are waiting for job from the government but if you learn a skill you can be an employer and you employ yourself. The skill that they were How we take them away from poverty to wealth. It will take them from ignorance to abundance. Shiko Farfesa Michael Omalewa na Jami'ar Ibadan ya ce idan matasa sun koyi aikin yi zai kare su daga fatara da talauci zuwa masu arziki zai kare su daga jahilci zuwa masu ilimi. Ita ko Dr. Oluremi Oni ta Jami'ar Maiduguri cewa ta yi. The question that we ask you is what will we eat that we may not have transport fed daidai. Dr. Oluremi Oni ta ce wasu matasa za su rika tambayar cewa a yau me za su ci gashi ko kuɗin mota ba su da shi. Ta ce idan matasa suka koyi aiki za su wadata kuma su wadatar da sauran jama'a. Shugaban tsangayar ilimin manya a jami'ar Ibadan ya ce a horar da matasa a ba su aikin yi a ba su kayan aiki yadda za su dogara da kawunansu. Ya ce idan aka yi haka ƙasa za ta zauna lafiya. equip them so that they will be able to employ themselves. An dai shirya wannan taron ne a jami'ar Ibadan don lalabo hanyoyin karewa tare da hanawa matasa shiga cikin rikici-rikici da aikata laifuffuka a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta zargi dan takarar adawa tiko Abubakar da kulle-kullen jan ra'ayin Amurka ta ki amincewa da sakamakon zaben shugaba Buhari har sai an gama shari'a. Kakakin kamfen din jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce suna da kwarin gwiwa a kotu. Domin a kubuto da 'yan Najeriya daga abin da Turawa ke kira brigandage na soja da sauran jami'an tsaro da ƙasa katsalandan ɗinsu a harkar zaɓe. Bayan haramta a karma a zamfara, shi ko ministan tsaro ya zargi wasu masu sarauta da hannu a fitinar. Zamfara. Bayan zanga-zanga da caccakar gwamnatin Buhari da sanya kan zubar da jini a Zamfara, Sheikh Balalawo ya ce a kaucewa sanya siyasa a lamuran tsaro. An yi siyasa lokaci ya gabata don Allah don girman Allah mu fuskanci abin da zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa kar mu siyasantar da abubuwa ta inda ake kokarin kau da su. Ana ci gaba da ta'aziyar rashin dattawa biyu arewa maso gabas Sa'idu Baba Gadam da Buba Abuya. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, da kuma Sarkin Jarawan Jos Ezere Isaac Wakili ga Sarkin Jarawan na Jos. Sunana mai martaba a Gwamizire Reverend Dr. Isaac Gazi Wakili Eh, da farko na muna da godiya saboda wannan lokaci da zarafi manoma Allah ya danga mashi aikin noma eh, fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo dukkan mu muna da amfani ga juna idan muna son zaman lafiyar nan ina ba da shawara mu koma yadda ake da fulani yayansu wanda sun girma su yi kiwo manoma kuma su tabbata cewa sun gonakin su da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to mai kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a wuri a bayar da gwamnatin najeriya gaba daya bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya rishin maturity ne yakan kawo wannan hadan to idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi amma Allah ya yi mu ya ajiye mu inda muke saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya cancanta mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokacin su sardauna kamar da na fada su magana da murya biya da duka mu yan jihar arewa dukkan mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan shandam da sauransu suka Allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu in Allah ina roƙo mu koma mai wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci ta ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya ba shi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna a jini sun rai ne idan Allah yana da iko eh, ya tilasa mun bi gini da amma bai haka ba ya ba kowa ka zabi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda za ka bi ga nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mutum ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafi kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba mu koya yadda zamu mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban su musamman ina na koma plateau state ta ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka su ra'ayi barkace wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama ta domin development ne ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun ga mu shugaban mun hada kai wane ne zai zai tada wuni amma mu shugaban Allah ya ba mu alaƙi na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin anakuta ga sarkin yanga an ga mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ka ga zama shi da shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su ji daɗi kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karewa amma idan aka ruki mutum ka yi hakuri wanke ya hakuri za mu ci gaba da tafiya amma rishin hakurin nan ne ya gamsa rigiman din ta ci karewa sai na rama ai mani sai na rama dole ne wani ya hakuri kafin a samu zaman lafiya domin haka na bada wannan shawara da kuma addu'a cewa bari wannan salama ya fara daga gare mu mu a shugabanni Allah ubangiji ya ji mu Allah ya taimake mu amin na gode shi ko madakin samu naka cewa yayi salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana alhaji garba suleiman madakin naka. a nan masarautar a samunaka a ƙarƙashin lera local government wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi a kan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu najeriya musamman ma mu a arewa arewacin najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace ya yi yawa ya kamata mu 'yan arewa da kirista da musulmi da bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro akan addini akan kabilanci akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba kuma a nan za mu kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati gwamnatin nan na jiha ne na tarayya ne na karamar hukuma ne da su bullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana na san gwamnati tana iyakar nata kokari amma hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai to a hakikanin gaskiya zan fara a kan masarauta sarakuna hakkinmu kan talaka wato mulki muddin aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka kare mutuncinsu kare dukiyarsu da lafiyarsu to muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu rayukansu to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu faɗa ne a ji to amma a wannan zamani allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron eh, hakimi ko sarki ko dakace kuma su nan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuɓa a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce ga shi shi bako ne za a tambaye shi me sana'arka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majemi ne shi idan ba ma ba duku ba ko sana'a gore yake yi kai ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar yadda ne magana na ce in dambu ya yawa ba ya jin mai saboda kai yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a yi amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani al'ummar da suke su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da ke faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma ya je kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yarda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba amince mai da shi ba to karshen ta ko ka kwana ciki ko dai a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi shiru haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta najeriya ghana turo ya ce yana shakkun kungiyoyin kwallon kasashe biyu da suke rukuni daya a gasar cin kofin nahiyar afirka ta wannan shekara ta 2019 najeriya ta fada ne a rukunin b tare da kasashen gini da madagascar da kuma burundi kasashen madagascar da burundi dai za su shiga gasar ne karon farko a tarihi abin da ya saro yake ganin cewa najeriya za ta fuskanci fafatawa mai zafin gaske daga sababbin kasashe a daren jiya juma'a ne aka gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ta bana a kasar masar inda mai masaukin baki wato masar din take a rukunin a tare da kasashen jamhuriyar Demokradiyyar congo da uganda da kuma zimbabwe rukunin c ya kunshi kasashen senegal da algeria da kenya da tanzania a rukunin d akwai morocco da ivory coast da afirka ta kudu da kuma namibia kasashen tunisia da mali da mauritania da angola su ne suka hada rukunin e yayin da rukunin f yake da kasashen kamaru da ke rike da kambin da ghana da benin da kuma guinea bissau gasar ta bana dai ita ce mafi girma da za a fafata tare da kasashe 24 hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta shirya wa baiwa kasar kamaru damar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka na 'yan wasa 'yan cikin gida ta shekara ta 2020 bayan da kasar habasha ta nuna kasawa da alamun janyewa daga karbar bakuncin gasar da yake jawabi a wajen bikin tsara rukunonin gasar cin kofin nahiyar afirka jiya a kasar masar shugaban hukumar ta caf ahmad ahmad ya ce tuni da hukumar ta kammala tattaunawa tare da kai karshen lamarin da kasar kamaru bayan da kasar habasha ta ce lokaci ya yi mata karanci na kammala shirye-shiryen karbar bakuncin gasar ƙasar kamaru ce a da za ta karbi bakuncin babbar gasar ta nahiyar afirka ta bana to amma aka karbe daga gare ta aka kuma ba ta damar gasar ta gaba a shekara ta 2021 a wani labarin kuma hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf ta sauke babban sakataren ta amur fahmi daga mukaminsa hukumar ta caf ta cimma wannan matsayin ne a wani taro da ta yi a kasar masar a ranar alhamis duk da yake har yanzu ba a bayyana dalilin korar ta sakataren ba fahmi dan kasar masar ya hau mukamin ne a shekara ta 2017 inda ya gaji mahaifinsa da kakansa waɗanda dukansu sun rika mukamin na babban sakataren hukumar ana hasashen mai sa da muwad haji dan kasar morocco a ingila kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta lallasa huddersfield da zunzurutun ci hudu da nema inda ta haye a matakin ta uku a teburin gasar premier murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce zai bai wa amurka nan da karshen wannan shekara ta ɗauki kwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako inda washington bata canza yadda take tunkarin wannan tattaunawar ba da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallon mara tasiri kim ya kuma ce zai yi tattaunawa sau daya da shugaban amurka donald trump amma sai amurka din ta canza halayenta in je kafar yada labaran kasar shugaban amurka donald trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga birane da suke ikirarin za su iya baiwa bakin hauren mafaka wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar kan batun bakin haure a jiya juma'a ne trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar white house da ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara trump ya ce muna nazarin yiwuwar wannan mataki ya kuma ce da gaske ne akwai wannan batu jagoran dakarun sojan sudan da suka hambare shugaba umar hassan al-bashir a jiya juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin kasar suka sanar da kwacin mulkin kasar manjo janar awad muhammad ibn af ya nada magajinsa janar abdul fatah burhan sojojin ba su yi wani karin bayani ba akan dalilin da ya sa auf ya sauka daga mukaminsa an ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin sudan da wasu birane a jiya juma'a inda masu zanga-zangar suke bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu daga karshe kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gargaɗi mutanen nahiyar kudancin amurka kada su amince da wani saka jari ko kuma taimako daga manyan ƙasashe masu gogayya da amurka wurin tattalin arziki wato china da rasha yana mai cewa amurka kaɗai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.